Assalamu alaikum masu mu. Barka mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna mafarkin Farida, kashi na biyu. Na marubuciya Asma Baffa, wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Nobels, wanda ni Mama Anim nake karanto muku. Yanzu yana ta dariyar Hausan Manal, san Manal Hausar ta abin dariya wata makaɗan ake ganewa. Idan baka santa sosai ba ma za ka fahimci komai ba, saboda fallanci take ji, da shi ta taso da shi ta ji ana ma mata magana. Anatu tana mata Hausa ne amma wata kalmar ma sai ta yi minti biyu ba ta tuno me za ta ce da Hausa ba. Yanzu da ce ki zo sista na. Kullum abin da kike so zan baki, baki da matsala, kina da ni kin ji? Manar ta ce yo yaya kana iya kashe min kuɗi naira ɗari kullum? Yazid ya dinga dariya. Naira har kuɗi ce? Ya ce ɗari uku ma ina kashe iya kashe miki kullum. Manar ta washe baki ta ce yaya wa Annatu ta ce sunana na farko da malam ya samu wai waƙi'a. Yanzu yana dariya ce kwarai kuwa. Ni kuma wai falaki. Manar ta ce to ya aka yi? Yanzu ya ce ni nawa sunan da girma na na yanka rago na canza sunana. Shine da aka haifi kanin mu malam ya mayar da sunan a kansa wai falaki. Ke ma waki a ni na canja miki, na yanka miki rago, na zaɓar miki suna mai ma'ana. Kika koma manal. Tun gina jaririya sanadin haka malam mai almajirai mu ya tsane ni. Da tuni ma sunanki Masatura. Mana ta ce yaya Masatura kuma da na ga ta kaina Allah ya sa ina da kai. Allah ya sa ina da kai yaya. Aikin san fa malam wai shi dan babban malami ne mai almajirai shine ya dinga wannan irin abin na malaman gargajiya to gashi yanzu almajiran ma babu Allah ya jarabce shi da larura Allah ya yi masa Annatu ta ce malam wai ya yi tsiya kala-kala shi ya sa watakila Allah ya jarabce shi yanzu ya ce hmm ai shi ya sa mutane ba sa ganin kimarsa tunda kowa san abubuwan da ya dinga aikatawa amma mahaifinmu ne mu ba ruwanmu dole mu yi masa biyayya Manal da ce haka ne yaya ga Annatu ta fito bari na bata wayar ni talla zan tafi yazid ya ce yazid ya ce ki daina tallan furen nan ki zo zan dinga yi mana muna sha a nan manar tana dariya ta ce to yaya ta mika wa annatu yar kwakurar wayar wacce ta sha duniyar ta? annatu bayan sun gaisa ta ce jaira ta tafi tallan yanzu yanzu yanzu nan ta tafi duk ta zo ta dame ka da surutu ai da mai gidan nan bai son rike dan wani yanzu na ce mata dole ta shirya ta dawo gidan ubanta wallahi kullun tsangwama harara daga tayi abu zai mata dukan tsiya ran nan ma sai da na kai ta gyara ya sa ta a gaba sun je gona wai bata yi aikin kirki ba wallahi haka yi mata duka sai da sai da yatsanta ya tsage kuma dan zalunci ya kora ta tafi shanun a kiwo ranar ita ta kiwon shanun ga hannu ya kumbura akan haka na yi yaji na tafi gidanmu nima da ƙyar na dawo gashi yanzu wai ya kaka ba mata miji saboda yana aikin noma a gonar baban belloti kyauta kyauta yake mishi bai so a hana shi noma kyauta shine ya karɓi kuɗin auren manal yanzu ba kuɗin ba mota amma gobe zan kai tinkiyata kasuwa na sayar sai na haɗa mata kuɗi ta taho don allah ka kula da manal yazid ba ta da hankali ka san dai a dajin riga ta taso ba hankali ne da ita ba dan ma ina dan koya mata karatun addini da yanzu ko fatiya ma bata iya ba yanzu da ce to zan turo miki katin MTN na dubu uku sai ku siyar da katin a ƙara mata kuɗin mota sannan idan motar ta taso ku sanar min a waya sai na je tasha na ɗauke ta ki faɗa min a tashar da za ta sauka sannan dan Allah ki sa ta a mota da kanki Annatu insha Allah cewar Annatu yace a gaisar mun da Kausar da Kairan sannan sannan suka gama wayar ya karasa makaranta abin sa kamar yadda Hajiya ta furta da daddare suka tafi wajen Malam Haru Haru domin ya fassara musu mafarkin Farida da take yawan yi kusan kullum malamin kuma ko in ce bokan ya kalle su bayan ya gama jin bayanin su ya sheke da dariya sannan ya ɓata rai tare da kallon su ya furta tabbas ki, gaskiya ne miƙo min hannunki Fariya ta miƙa malam tafin ta ya rike tare da kafe zanen tafin hannunta da ido yana kallo sai da ya ɗauki lokaci mai tsawo sannan ya ce Allah ya taimake ki saura bai fi satuttuka ba wannan bawan Allah ya zo har garin nan gidan ku. kina da sa'a a rayuwa mutum ne na kirki mutum ne na kwarai mai hankali mai zuciya mai kyau tabbas ɗan sarki ne na gaske amma san zai zama a ƙasar nan sai dai yawo yake zuwa sai yanzu mahaifinsa ya ce dole ne ya dawo gabansa da zama hajiya hanisa ta ce malam kaɗan ba ni dama na yi ihun murna ya ce na baki dama ta dage tare da kurma ihu sau ɗaya sannan kuma ta cukule ta furta muna jin ka malam malam ya ce ki je ki shirya amma kar ki bari damar nan ta wuce ki duk abin da yake so ki yi masa zai zo da neman taimako wajen ki kiyaye ba zan ba da matsala ba zan ba da matsala ba malam ko menene zan yi ku tashi ku je ku ji ranar da wasu satittika to malam ba don ba dan wani dafa da za a bata saboda mahassada da kuma da kuma wani farin jini wanda idan ya zo zai ƙara santa. Hajiya ta tambaya, Malam ya ce akwai mana, Nan take wani rubutu a allo ya wanke ya basu ya ce gashi idan kun koma gida ta sha ta shafe jikinta. Wani turare ya bata wannan kuma kullum bayan sallar magariba kafin sallar isha'i za ta dinga wannan turaren kar a bari isha'i ta zo ba a yi turaren ba kuma kar ta yi da kaya a jikinta sai ta tube babu komai ta tsuguna akan hayakin. Mamiyar kara da cewa ki turare jikinki sosai sannan ko ina turaren ya shiga. Malam ya furta yana murmushi. Dubu biyar hajiya ta ajiye masa suka fito suna murna kamar me. Ko da suka fito daga gidan malam ko da suka fito daga gidan malam Farida tana wani yanga a hanya hajiya tana ta ziga ta tana mata wani kirari har suka dawo gida. Ana ta kallon su. Bata daɗe da dawowa ba wani alhaji Hamisu babban mutum ne yana da mace ɗaya da yaransa biyar zai kai shekara arba'in da bakwai. ya sa a kira masa Farida saboda yana mugun santa da aure. Gidajensa biyu ya gina yana burin ƙara aure ya sa ɗaya matar a sabon gidan nasa. Farida a sanye ta fito da Ingilishiyar riga da sikir na gwanjo. Sun ji jiki duk sun fara ɗan daddarawa suna neman yagewa. Tana wani yatsuna ga uwar Izza tana ji. Alhaji Hamisu ya kalle ta tare da zuba murmushinsa. Ya sha farar shadda mai kyau yana kamshi. Ya ce tun da ba gaisuwa malama Farida ina yi ni na gaishe ki. Da ƙyar ta iya furta lafiya tana jin kanta wata sarauniya ce fa ita. Murmushi ya saki ya ce dama ba wani abu bane ya kani wajen ki. Ba kuma wasa na zoyi ba ko yaudara. Farida na daɗe ina ƙaunarki kuma da gaske nake yi aurenki zan yi. Kafin ya rufe baki duk shekarunsa da babu wata bata lokaci ta tsalle tare da kwashe shi da mahaukacin marin wanda ya sa Alhaji Hamisu ya mutuwar tsaye tare da dafe kuma tuwansa. Da sa Farida ta nuna shi cikin zallar bala'i ta ce ba ka da hankali ne kana hauka ne ka san kowa matar wace ce ni idan baka sani ba ka sani da princess kake magana ni na fi karfin talaka irinka nawa ka tara kawai don kana da ɗan wani gidanka guda biyu da wata 'yar tsohuwar mota ka, har ka isa na aure ka ka kalle ni ka kalli kalata chocolate kala ce ni babbar yarinya ce kalle ka ka kusan fa fara tara ka kusan fa fara tara furfura ga wani katon timbi ka kusa mutuwa lokacin ka ya kusa karewa kamar ka ka zo ka ce mini wani wani kake so Kamata ya ka tare a masallaci, fadar ma'aiki ka miƙa lamuranka ga Allah, amma kalle ka da Allah wani stupid da kai ka kwaso rayuwarka. Wai kana so na kamata, ni bari na fi ƙarfin kowa a garin nan, babu sa'an aure na a garin nan. Babu sa'an aure na a garin nan, ka hau bishiya ka sa speaker ka sanar fari da sai birnin tarayya Abuja, kusa da National Assembly. wanda yake opposite ɗin Villa House. Idan ba nan ba, na tabbata ba inda ya dace da ni sai dai kuma ko irin Lagos ɗin nan nan Prince ɗina zai kai ni na zaɓi katotan gida kusa da gidan Wizkid ko Davido ko kuma na yi makwabtaka da Naira Mali ko kuma irin babban yaron nan muna tare ni da arna ni da arnan amana duk wata kuma muna London Turkish, Paris da dai sauransu. Ni da Turawa amana ce, saboda haka ka ja jikinka ka bar mana kofar gida, ko wallahi ne maka atile da ƙasa. Je ka ja wannan gwangwanin motar taka da kake kira da mota ka bar mana gida, idiot kawai. Ta juya ta shige gida abinta, alaja musu rike baki yana maimaita idiot. Tana komawa ta ba mahaifiyarta labarin irin duk abin da ta yi wa Alhaji Hamisu. Suna ta dariya har da tafawa ita da Hajiya. Tana cewa kin min daidai. Ai babu sa'an aurenki a nan a nan garin. A Nasarawa State Cup baki ɗaya. Shi kuwa Alhaji Hamisu yau tun da uwarsa ta kawo shi duniya bai taɓa bacin rai irin wannan ba. Ya rasa mahaifiyarsa da mahaifinsa amma bai taba jin bacin rai irin na wannan ba. kansa ya ɗaga sama a idonsa ya yi jajir ya fita abin da yarinyar nan taimun allah ka gani allah ka saka min ya ja motarsa ya ƙara gaba bayan kwana uku tsakani fari da kan unguwansu an san yadda ta sake canjawa wajen yanga da iya yi sannan ba ta kula kowa duk ƙawayenta ta daina kula su sai guda ɗaya ruma sa'u saboda ruma tare suka taso da farida amma ruma ita mutuniyar kirki ce tana da tarbiyya kuma daidai gwargwado tana ba wa da shawara sai dai Farida ba ta ɗauka dan ma ba yanda za ta yi ne sun shaku da Ruma amma da tun ta daina kula Ruma kuma Ruma ita iyayenta suna da rufin asiri sosai ba ƙaramin taimakawa fari da take yi ba da kuɗi da kwancen sutura har da kayan abinci mahaifin Ruma yana aiko musu musamman azumi da sauran lokuta haka zakka ma yana su, shi yasa bayan da za ta yi da Ruma Yau da yamma sun na daga Islamiyya ita da Ruma suna tafiya a hankali Farida tana yanga tana karairaya. Farida Allah ya bata farin jini ba wani kyau ne da ita ba amma tana da masifar farin jini daga Allah. Baka amma tana siyan mai mai kyau shi yasa ta dole ta koma chocolate kuma da ke ta iya shafa man kuma mai tsada ita da hajiyarta suke tara kuɗi a siyawa Farida saboda za ta zama matar ɗan sarki kwanan nan. Ya kamata ta ƙara kyau sosai, ai kuwa Farida tuni ta ƙara haske da kyau, farin jininta ya ƙaru tauraruwarta tana haskawa, tana kan sharafinta. Suna tafiya wasu matasa 'yan gayu ba za su wuce shekara ashirin da bakwai ba, suka tare su ruma, dama sun dade suna son su furta musu suna son su. Ɗaya Usman yana son Farida, ɗaya kuma Abdulhakim yana son Ruma. Wata wararara Farida ta balla musu tare da jin tsaki. Tsayawa ce tana kallon su tana yatsuna. Cikin karfin Ali Usman ya ce malama ya sunan ki dan Allah ya furta yana kallon Farida. Farida mai da ido tana juya su yadda ta ga dama sannan ta dan tafi sannan ta dan tafi ta ce katanka duk ba su gane me take nufi ba suka ce me kike nufi mun ga kin yi mana wani fari da idanuwa kuma a ƙarshe kin ce mana wani da kin ce kuma mu canka me kenan suna abin da na yi da idanuwa na ya ce fari mana to idan ka haɗa da da me kenan suka tuntsire da dariya usman ya ce farida kenan ko farida ba mutum farida ba mutunci ta wani batare ta ce eh haka aka yi sunana sai yaya Nan Usman ya furta abin da ke ransa yana son Farida. Dariya Farida ta rinka kekelawa tana maida su mahaukata. Karshe ta kalle su shekeke ta ce, "Kun ga nayi kama da matar yara irin ku? 'Yan chatin ba uwar da kuka sani sai chatin da waya saboda rashin aikin yi talakawa. Ba ku da ko sisi sai son kula mata, ku bata wa 'yar mutane lokaci ku lalata 'yar mutane. Me kuka iya? Me kuka iya irin in banda ku zo zance? Ku zo zance ku wani cika mace da daɗin baki, wani rabiya jikin barko. To ni nan Prince ce kuke magana da ita. Na fi ƙarfin hannun talakawa irin ku. Baka da kuɗin da za ka iya aure na, bari ka ɗauki nauyi na. Iya mun da nake shafawa kaɗai kuɗin cefanen gidanku ne na sati biyu. Ido ta zaro Usman ta ce kar ka sake ina tafiya a hanya ka sake tare ni wallahi wallahi sai na kunyata ka wata rana sai na tozarta ka a idan al'umma ni ba kilas ɗin ku bace in banda kun raina ni ma kuna yawo a kafa ko keke ba ku da shi har kuna iya tare mace a zamanin nan wannan ai karambani ne in ba haka ba ina ku ina fara neman aure da Allah ku tafi ku ci gaba da karatu ku nemi kuɗi yanzu abin da ya kamace ku kenan ku yi ku yi karatu ku nemi kuɗi matasa irin ku saboda tsaurin ido amma ku wani kalle ni ku tare ni garu mana maybe ita za ta iya da ku ni bari na yi nan farida tafiyar da ta yi tana yanga da izza tana tana tuna haɗaɗɗen prince ɗinta da take mafarki da shi Ruma hakuri ta dinga ba su Usman ya ce kyale ta ba komai rayuwa ce ga ta ga duniyar nan kuma ta tsaya ta saurare su Ruma kuma ta tsaya ta saurare su ta ba su adres ɗin gidansu saboda ta ga suna da nutsuwa babu laifi. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum mama Anim nake cewa a yi saurare lafiya. Assalamu